Masu sauraro barkanmu da yammaci shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma a kasance da mu kai tsaye a Facebook Live masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaje Safinatu Sada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Usman yau ne fa muryar Amurka cika shekara shekaru 75 da fara mm. watsa labarai. Eh, kin ga an garzaya ke. Eh to masu sauraro a mm. yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairu shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau muna son mu kalli ta inda ziga ko kalaman nuna tsana ga kabila ko wasu mabiya addini zai iya shafar shugabanci na gari a siyasance. Inda a wannan mako za mu kalli abin ta fuskar addini, a mako mai zuwa kuma yin Allah ya kai mu kalli abin ta fuskar mulkin siyasa da kuma dokar ƙasa game da izautar rikici. hakuri za mu yi da juna ko mun ki ko mun so a arewa za mu zauna da juna ko mun ki ko mun so ba mu da wurin zuwa ba arewa ba sai dai mu yi hakuri da juna da musulmai da krista ya kamata mu haɗa kai mu gaya ma juna gaskiya mu jawa juna kunne mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba To haka zalika za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. Kafin mu je ga amsoshinku bari mu ji abin da ɗan iya zai ce game da yadda kalaman cusa ƙiyayya zai iya shafar rayuwarmu. yau har gida ɗan iya ya iske ni ya ce na ikar akwai abin fa da ke matuƙar firgita na a wannan zamani musamman ma da ya game da wasu malaman ƙasar nan na addini waɗanda na lura sun fi mai da hankali akan wa'azin da ka iya kawo rudani a maimakon haɗa kawunan al'umma wanda shine ya fi amfani na ce gaskiya ne kuma ɗan iya nima wannan matsala ta dame ni saboda ka san tasirin malaman addini yakan canza wa al'umma mabiya tunani shi yasa idan malaman suka bai wa mabiyansu umarni za ka ga suna ta bi sau da kafa kuma komai muni su san ba sa gani wannan nema yasa yanzu wasu mabiyan da aka dulmiyar da su suke ta zub da jini dan iya ce gaskiya to akwai buƙatar mabiya su rinka tantance abin da ake tura musu a gaba saboda na lura wasu malaman ƙoƙari kawai suke na tunkuɗe mu daga kan kyakkyawar turba shi yasa suke saƙa mana tsananin tsanar da kawunan mu suka rarraba dubu dai yadda tsakanin musulmi da kirista a wannan ƙasa yau ake ta faman gaba duk ko da yake ko marasa ilimin cikin mu sun san wannan gabar fa ba ta da riba don ko babu inda aka ga tashin hankali ya taba kawo ci gaba na ce to dan iya idan dai mabiya sun gane duk wani wa'azi da ka iya ta da hankali zai iya zama daidai da guba saboda sakamakon shi ka iya jefa mutane cikin jafa'i da hukuba to kenan dole ne mu roki malaman da ke ke irin wannan wa'azi su ji tsoron Allah su tuba idan kuma suka tandare suka ƙi sai mu basu da Allah don ko sun tsira a nan a ranar lahira za su gamu da azaba dan ya ce to ni dai kam dama na zo gurin ne don in fayyace maka wannan lamari da ke matukar damuna musamman kalaman da ake ta yawo da su da aka ce pasto Suleiman ne ya ce a kashe fulani saboda suna yawan kawo musu barazana kasan irin waɗannan kalamai ne ke yawan jefa karan tsana ko da yake dai tuni ma na ji manyan malaman addinin krista sun fita suna sukan waɗannan kalamai da suka ce za su iya da fitina har ma na ji wasu daga cikinsu na cewa addinin krista fa jawo hankali kawai yake akan a yi zama irin na lumana suna masu jaddada cewa babu wani addini da ya ce a ɗauki fansa don hakan ka iya kawo barna kuma sun ce irin waɗannan kalamai ne ma ke kashe karsashin zama da ake irin na amana a don haka dai nake ganin ɗan iya dole dole in ƙara nana ta buƙatar da ke akwai na cewa idan mun samu matsala to mu kira junanmu mu zauna mu kuma bai wa kowa dama ya kawo matsalar shi don a tattauna saboda ta haka ne kawai za mu samu zaman lafiyan da kowa zai yi ta murna To mun gode sosai dan iya mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter kamar yadda muka fara gaya muku muka ce a ganin ku ta ina kalaman zuga ko batanci daga mabiya addinai daban-daban musamman shugabannin su zai iya shafar shugabanci na gari a kasar mu Najeriya da sauran kasashen Afirka. Sakon farko daga Ibrahim Muhammad ya ce hakika 'yan siyasa suna taka rawa wajen haɗa rigimar addinai. Misali idan ɗan siyasa na Arewa yana so a zaɓe shi zai ce ni dan uwanku ne zan kare addinin ku. Idan ɗan kudu ne zai ce zan kare addinin ku. Kaga kenan sun raba ƙasar kowa bai yarda da kowa ba sai addini ya shigo ciki. Kowa ya rika ganin idan ba nasa ba kowa bai iya ba sai kabilanci eh, ya shiga. Sai kabilanci ya shiga a yi ta rigima. sai buba mai gora gashuwa ya ce addinin musulunci da na krista duka abokan juna ne da za a gane a dinga hada zumunta da shawarwari kuma kada wani bangare ya musguna ma wani dan karfin mulki kamar yadda mr trump ya yi wa musulman amurka a ce wai musulman amurka sun yi gudun hijira zuwa filin jirgin sama don gudanar da aikin su ai wannan lamari bai yi tsari ba da ya fi shawara ba zai yi haka ba amma yanzu ma lokaci bai kure masa ba na ya janye kudurinsa sai joseph jacob ya ce yau da gobe ya kamata shugabannin gidajen rediyo su kirkiro programs wanda addinai za su zauna teburi ɗaya su tattauna don a zauna lafiya. Sai Hauwa Ahmad Bajoga ta ce salam yau da gobe a gaskiya wannan abu yana faruwa ne ga magoya baya tare da kuma laifin shugabannin na addini saboda a wani lokaci su ne ke nuna mabiyan nasu wannan kyama sannan su kuma mabiya su hau kai su zauna. matukar shugabannin ba su daina hakan ba to fa da wuya magoya baya su daina ya Allah ka haɗa kanmu babu kyamar juna Selandi bes ya ce maganan gaskiya shine kowa ya yi addinin sa ba tare da raina kowa ba da kuma kaga kanka kamar ranka ya fi na wani mahimmanci da kiran mutane da sunan raini hakan ba zai kawo ci gaba ba har abada a Najeriya. Sai da yaba mai kuɗi kankiya ya ce a gaskiya haƙƙin malaman kowane addini ne su rika nuna mabiya bayan su amfanin zaman lafiya da mutunta juna. Sabi Usman Makurna ya ce salam yau da gobe da jibi insha in Allah yarda. Hakika kalaman batanci na addinai ko kabilanci zai iya shafan shugabanci ta yadda zai iya jefa mutane cikin halin rudani da kin yarda da gwamnatin kasa. Kana al'ummar ƙasa in ba su yi hankali ba da kai zuciya nesa to sun dinga samun tseko wajen shugabanninsu. sai Rulwani Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe kalaman zuga da batanci kalamai ne da ke hada wani da wani ko wasu al'umma da wasu har ma wani lokaci ya shafi addini to ni a gani na duk wannan bai da wani tasiri ga shafar shugabanci na gari matukar ana saka bincike ga duk wani lamari ko wani da ya shafi addini ko shugabanci na gari daga ƙarshe nake kira ga 'yan uwana maza da mata musulmai da kirista. da mu daina ɗauka da yaɗa maganar jita-jita domin kaucewa daga faɗawa cikin rikice-rikice da rashin fahimtar junanmu. Sai Bashir Kabir ya ce zagi da ɓatanci daga mabiya addinai ka iya yin tasiri ne idan shugaba ya ware wasu ya bar wasu ya kamata a mayar da su 'yan ƙasa su duka. Sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan abin da za ku tattauna abu ne wanda ya zo daidai da lokaci ganin yadda mabiya addini daban-daban ke ingizawa shugabanninsu hakan ko yakan haifar da faɗace-faɗace a cikin al'umma. al'umma baki ɗaya. Sai kuma mu leƙa mu na Twitter at Bello 3 ya ce hakika yau da gobe ziga da ko batanci zai iya bata shugabanci har ma da zaman lafiyar ƙasa baki ɗaya. Sai a Sadiq Belal ya ce yau da gobe kalaman ziga ko batanci ba shugabanni kawai yake shafa ba har mu ma yana shafan mu da fatan za a gaggauta magance wannan matsala. Sai at Kwanjamawa ya ce tabbas kalaman ziga ko zagi na jawo tashin hankali tsakanin mabiya addini a birane da ƙauyuka. Sai daga ƙarshe at Mahmud Kaura Owan ya ce wannan kusan shine ke kassara shugabanci na gari a kasashenmu inda da zaran ba ɗan kabila ko addinin mutum ke mulki ba sai ɓatanci. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to muna godiya sosai kan da sakonni maryam kin ji a cikin masu sakon ne na ji hankali na ya kai kan wani da yake cewa ya kamata gidajen rediyoyi su fito da shirye-shiryen da zai dinga tara malaman addinai suna tattaunawa da juna don mm. fahimtar juna shi ne nake son in ce musu mm. to ai mu murya amurka an daɗe da wannan domin kuwa akwai shirin mu tattauna na ibrahim ka almasi garba wanda yake mm. jin ta bakin dattawan arewa sai kuma shirin jummai ali na tsintsiya eh. wanda mahaushe ke cewa maɗaurin ki wanda su ma takan tara malamai da mutanen gari mabiya addinai daban-daban wurin tattauna matsaloli matsaloli irin wa'annan mm. saboda haka sai a ci gaba da dakon mu kawai to <laughs> uh, mu madina dauda ta aiko mana da wani rahoto a makon da ya gabata game da yadda wata kungiyar kiristoci ta 'yan siyasa suka koka game da kalaman ziga jama'a daga wasu uh, malaman addini shugaban kungiyar captain e amuga ga wakilin tangale ya ce harkar zamantakewa a kasar za ta shiga halin haula'i idan har gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matakin hana yin munanan kalamai da ka iya tunzura al'umma ba inda ya kira ga shugaba muhammadu buhari da ya hanzarta magance al'amarin lokaci ya zo wanda mu a arewa mu hadu mu san cewa da krista da musulmai mu zanna lafiya idan arewa ta zanna lafiya hakika najeriya ta zanna lafiya yawan mu ne shi ya ba mu muka samu prime minister na farko ta mun gode ma shugaban kasa yadda ya fahimci wannan bari ya dan matakin da zai nuna rashin bambanci rokon da muke yi idan muna son kanmu da 'ya'yanmu mu hade mu zanna tare gaba zai kai mu ita ma wata jigwa kungiyar kuma mai hulɗa da mata a jihar plato madam kristi dan fulani sunkur ta tofa albarkacin bakinta akan batun haɗin kan ƙasa inda take cewa hakuri za mu yi da juna ko mun ki ko mun so a arewa za mu zauna da juna ko mun ki ko mun so ba mu da wurin zuwa in ba arewa ba sai dai mu yi hakuri da juna da musulmai da krista ya kamata mu haɗa kai mu gaya ma juna gaskiya mu jawa juna kunne mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba allah ne ya yi mutum allah ne kuma ke da ikon ɗaukar ransa ba mutum zai fita wani rana ya ɗauki ran wan wanshi ba muna son zaman lafiya a najeriya shugaban kasa yana kokari ya kawo da boko haram sai wasu kuma suna fidda kai a wani gefe shi yasa mun fito yanzu mu ce ba mu ji daɗi ba da wayannan abubuwan da ke faruwa musamman saudan kaduna in kun duba za ku ga cewa ba fulatani zai shiga daji da sanda yake baya yawo da bindiga muna son mu san inda ak-47 dinnan suke fitowa a wa bayani na kenan don mu mata musamman da yara mu ne muke wahala kuma muna so ne a yi gyara shi yasa muka fito muka yi maganan nan kungiyar ta ce tana karkata kungiyar ta ce tana karkata akalarta wajen taimakawa shugaba buhari inda suke tunkarin al'ummar su da jawabai masu da na jan hankali saboda arewaci ta ci gaba da zama ɗaya al'umma ɗaya

ya taɓe daga nan sanarin nan ya taɓe a ce yanar Allah kowa ke gina lamin mugunta. Gargaɗe mai gina lamin mugunta. Mene ya haira ita haira masu mugunta ku ta mugunta Allah shi ne ke sa kai ya ku gargaɗe mai gina lamin mugunta. mo gargaɗe mai gina lamin mugunta. Mai kwalwa mai kyau kyakkyawa mai zuciya mai kyau kyakkyawa shine ke niyya alheri kowa ke gina lamin mugunta wannan bai da kwakwalwa mai kyau ko gargaɗe mai gina lamin mugunta ko gargaɗe mai gina lamin mugunta kowa ke gina lamin mugunta cutar dan uwanka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa mai kyau kowa ke gina lamin mugunta I got my Allah ya ji kan Alhaji ta Mamman Shata ta kasu Amin. Ai eh, wannan eh, ta bakin kin ce classic shine eh. ce dattako. <laughs> Duk wannan cece ku ce ya biyo bayan wasu malaman addini da ke tunzura mabiyansu da cewa su yaƙi wani bangare ko kabila da sunan kare kai. Haka yake to yanzu haka muna tare kai tsaye da imam ko kuma in ce limamin masallacin Sultan Road da ke Kaduna a Najeriya wato Usman Ibrahim Musa. sai kuma Pasto Aliyu daga yanzu inda kake tana jihar Zamfara ne aiko? Eh. yawa wato daga zamfara kenan a najeriya to wannan magana ta maganar cece ku ce akan yadda wasu malaman addini domin kowane bangare idan za mu kalli gaskiya shine kowa yana yin nasa irin wa'annan kalaman da farko bari mu fara ce muku ku da shigowa shirin yau da gobe yawa muna muku mm. barka da zuwa mm, sannu mm. yawa malam usman kana jin mu Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum To zan jefa wannan tambayar gaba ɗayan ku kowa yana iya fara amsa ta. Uh, idan muka kalli shekaru aru-aru baya kamar misali a ce tun daga kakanni na ɗaya na biyu na uku sai an yi da gaske a samu mutum kakan shi na uku yana da addini misali to ya aka kuma addini sai ya zama mana matsala ta cewa mu tare nan mu caki can wancan ya zagi wancan maimakon ya zama mana wata mahaɗa ta maslaha da za mu samu fahimtar juna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 ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام, السلام. Malam Usmanu ina muku ainihin jinjinawa da kuma muku addu'a Allah ya kara muku basira bisa ga waɗannan tunani da kuke yi a zaɓo irin waɗannan tarusa da suka damu jama'a kwarai da gaske. Muna fata Allah ya taimaka. Mun gode sosai. yawa kamar yadda yawa kamar yadda na tambaya cewa addini an yi shi domin ya daidaita sahun mutane ya sa mu akan hanya ya haɗa kawunan mu da sauransu ko da ba addinan mu ɗaya ba kuwa kowa nashi zai kai shi kan turba ta gari wanda kamar yadda na ce dukkanin mu ka ga da wuya kaga kakannin mu na uku suna da ma addinan amma daga baya muka zo mu muka same shi maimakon ya samu a turba sai yake neman ya watsa kanmu me zaka ce da farko eh Na'am, na farko alhamdulillah gaskiya akwai karancin sanin wato ilimi na sanin zamantakewa na sanin bangarorin addinan guda biyu kuma rashin sanin mahimmancin addinan guda biyu. Yau da ni na san addini na ya ce kar in taɓa wancan addini to da ni ma zan gane cewa an yi haka ne don kan wancan addini ya taɓa addini na. Shi sa waɗanda suka gabace mu sai suka rike addinin hannu biyu biyu suka yi zamantakewar su lafiya kamar da kai magana inda za mu koma baya mu hmm. duba kakannin kakanninmu za mu iske wani wuta yake bautawa wani ruwa yake bautawa hmm. wani yana da dodon shi da yake bauta masa hmm. amma bisa ga ikon Allah sai addini ya zo ya tsaftace mu ya gyara mu kuma bangarori waɗanda ba musulmi ba hmm. kuma a wancan lokacin haka suke zaune hmm. sai ga kuma wani addini ya zo ya gyara su hmm. an zama kowa yana da addinin da yake cewa shi addini yake yi to waɗannan addinai guda biyu babu wani addini da ya nuna ka taɓa wani ba wani addini da ya nuna kai suka ga wani addini farko ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana ud'u ila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana in za ka yi kira za ka yi wa'azi to kai wa'azi kai kira da hikima ma'ana ka sa wisdom a cikin kiran da kake yi ka gane suwa kake kira ka gane addinin nan fa kake kira kana son kowa ne ya zo kuma kana buƙatar kowane kabila ne ya zo ba wai sai hausawa ba ko fulani ba ko a'a addinin kana kiran kowa ne ya zo kamar da annabi sallallahu alaihi wa mm. sallama shi ma haka yi irin wannan kira kowa ya kira shi don ya karɓa wannan kira mm. ashe in kana son ka kira mutum da hikima za ka kira shi babu zagin wancan addini da yake ciki ko da Allah ne da kansa yake ce mana kar ku zagi allolinsu da suke bautawa idan mm. kuka zagi allolinsu da suke bauta za ku za su zagi Allahnku mm. ba shi kaga bai kamata ku malami ya shiga masallaci yana jawo husuma yana cewa al'ummarsa mu ɗauki makami mu yaƙi ko yaraba ko mai eh, yaƙi nufawa ko mai yaƙi inyamurai hmm. to in kai da kake so ka jawo su ya za ka yi umarni kuma ka ce a yaƙe su hmm. misali zan bamu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba hmm. ba yahude ne amma ya dinga nuna masa kyawawan ɗabi'o'insa har wannan bawan Allah yakan zuba bola a gidan annabi salasala ya zuba cuta a cikin gidansa sai annabi ya ce ku kwashe a ajiye hmm. haka ya ɗauki lokaci yana yi rannan sai ya wayi gari bai ga datti an zubo ba aka sake wayewar gari sai ke kai makwabci na fa ina jin ya tashi ko bai da lafiya bari in je in duba shi annabi Salasalam ya shiga ya duba shi yake mishi kwana biyu ne na ga ban ga abin da ka saba yi min ba shi sa na zo in duba ka ashe baka da lafiya ne sai ah, Muhammad yanzu duk da irin cutar da nake maka kai kana kusanta da ni kuma kana kulawa da ni sai dole in kula da kai a matsayina na makwabci to don haka na kewayo da ni da iyalina mu ga lafiyarka daga nan wannan bawan Allah ya karɓi musulunci mm. ashe annabi da yana zagin muna ne? ko mm. yana da awa mara kyau ko da bola a watsa bai da ta mm. wannan misali ne na biyu ga misali na na biyu cewa annabi sallallahu akwai munafukai tare da shi mm. amma bai yi umarni a yaƙi su a kakkashe su ba yake mm. to in na yaƙi su na kashe su za a ce ni da nake kira ga al'umma ta can ina kashewa mm. waye ni ne zai karbi wannan addini nawa to ashe kenan in kana son a karbi addinin ka ba za ka nuna wata kabila ba yau a cikin akwai kabilu a cikin fulani fulani a cikin kiristanci akwai hausawa akwai inyamurai akwai abin nan kowace kabila haka a musulunci ma akwai in ka ce a yaƙi waɗannan mutane to kenan al'ummarka a cikinsu akwai wani sirikin shi ne ka ce a kashe shi mm. ga babu hikima a mm. cikin wannan kira na eh to to malam usman yau muna ganewa bari mu koma wurin shi pasto aliyu maimai ah, pasto kana tare da mu ko ina nan tare da ku Yau wato bari in ba da mai da tambaya zuwa gare ka ah, misalin duk wannan cece kuce ta taso ne sakamakon wani ah, bayani ko kuma wani abuwa da aka dinga yadawa a kafar sadarwa daban-daban na cewa akwai apostle suleiman johnson wanda shugaba ne na kristoci na kuma yana da coci a bangaren sa to amma sai gashi ya yi magana cewa a kashe wasu bangare saboda kare kai ne da sunan kare kai amma shi ya ce don da aka gayyace shi abin da ya ce kenan da sunan kare kai da farko a matsayin ka na shugaba na wani bangare kai ma na kiristoci me zaka ce akan wannan maganar da alhamdulillah sannan mu da warhaka yawa ina mai farin cikin yadda har ubangiji Allah da kansa ya sanya ku kuma kuna da tunani irin waɗannan domin yaki da ta'addanci mun gode to ranka dai abinda nake so mu iya fahimta mm. akwai masu bin addini akwai masu addini to kana ji na mm, na jin ka to duk masu bin addini mm. aikinsu su shine su cimma burin su ba su cimma burin abin da Allah ya ce ba mm. saboda haka su masu bi ne na addini amma ba masu addini ne na ainihi ba to idan har ka yau wani wanda zai zo ya shi da kankin kansa ya zo ya ce wai ai a kashe wannan domin a samu kariya a yi wannan wannan ba mai addini ba ne mai bin addini yesu almasihu da kansa sai ya ce mu zama masu kauna juna mm. kada ma an an cuce ka ma kada ka rama mugunta da mugunta amma bari ka rama da alheri mm. idan makiyin ka ma yana jin yunwa ka bashi abinci mm. in yana jin kishirwa ka shayar da shi idan yana da bukata ka taimake shi ka ilin nan ai littafi mai tsarki duk mai addini addini na Allah da addini christianity. addinin musulunci addinai ne waɗanda suna yaki domin ta'addanci amma duk wanda ka zo kaje je ya ce maka wai a yaki wannan a kashe wannan to ka hmm. tabbatar da cewa shi fa mai bin addini amma ba mai addini ba hmm. to yanzu eh. yanzu misali hmm. jin ka idan yanzu an zo an ce ka je ka kashe wannan wa za ka yi wa wasiya Allah ya ba mu wasiya da mu je mu yi musu wa'azi mu jawo su daga halaka mu rayar da su ka ce a kashe su ina kauna Allah take a cikin ka sannan idan yau ka zo ka ce a fiti wannan ko a je a yi wa wannan wani abu munan wani abu ina kaunar Allah gare ta to Allah da kansa shi da ya nuna mana sai ya ce kada mu kai wanda ma yi kisan kai ya takobi ta hanyar takobi za a kashe shi amma a maimakon haka littafin mai tsarki ya nuna mana ya ce bari mu zama da kaunar juna kamar yadda Allah ya kaunaci duniya ta mm. dalilin kaunar da Allah ya yi wa duniya har yau Allah ya yi iyakacin wannan domin ya sirkunta duniya domin kada mutane su shiga su ci gaba da ainihin irin mummunan al'amari wanda yake bai dace ba. To addinin Kiristiyaniti addini ne wanda yana nuna mana da cewa bari mu zama masu kauna maimakon kisa bari mu zama masu rayar. Mm. Maimakon mu la'anta bari mu zama masu sa albarka. Mm. To duk wani wanda ka biya a yi kisa bai san Allah ba mm. na farko kenan. duk wani wanda ka je ya a'a ka je ka rama ma mugunta da mugunta mm. to ina ga ina tabbatar maka da cewa ba magana Allah yake koya ba kuma ba magana Allah ba ta goyi bayan irin wa'annan ba mm. to um kai ne mu duba anan gudanar mm. to pastor Aliyu maka ka ka kashe wannan ka kashe wannan yau Allah ya riga ya kawo ya kawo mu zamani inda akwai cuɗanya ni a matsayina na Kirista ana da ƴan uwa wanda suke musulmi ne Allah ya bada zuriya sun hayayyafa mu ma mun hayayyafa mm. sai ka zo sai ka ci koke to yanzu bari mu je a kashe wa'annan abubuwa mm. kaga ka je ka kashe ka kashe zuriyar ka mm. to sannan ina kaunar Allah ta take kenan to a nan gurin abin da ni nake tabbatarwa addinin kiristiyaniti bai goyi bayan mu je mu ta'addanci ba bai goyi bayan mu je mu kisa ba amma abin da addini kiristiyaniti yake nuna mana kowane lokaci a coci coci mu a gidajen mu mu yi yaki domin ta'addanci wanda muka ga wanda ta ta'adda ne mu nuna mashi ga abin da shari'a Allah ta ce idan kuma ya ki to ya san da cewa ga abin da hukuncin shari'a Allah ta ce akan wanda ya ki wanda ya kisan kai hmm. akan wanda ma shi ne kansa ya zama mai kin dan uwansa hmm. to na ga duk wanda ka duk wanda ka je na cewa ayi irin wa'annan san zuciyarsa ne mai bin addini ne ba mai addini ba hmm. to pastor Aliyu addini ne zaman lafiya wanda na kaunar juna ba na kisan kai ba to uh, pastor eh ga marana tambaya da Allah uh, <laughs> uh, ina son sani menene Eh, addinin eh, christianity ya shimfiɗa game da haƙoƙin makwabtaka yadda za mu zauna da mu. addinin christianity eh, mm, makwabtaka da haƙoƙin mm. christianity haƙƙi na makwabtaka wanda ya tabbata duk makwabcinka dan mm. uwanka ne na ƙudda ku ka kyautata mashi ka taimake shi in akwai damuwa in kana da magance da maganin da zaka mai damuwa kai mashi mm. kuma babu abu abin da ma a hakin ka addinin kiristaniti ya ce ka yi mishi addu'a domin Allah ya dauke mishi wani larura mm. in akwai abin da zai cuce shi ka yi yaƙi domin ka gani da cewa ka kara mutuncinsa maimakon ka taimaka domin a halaka da rayuwarsa. Mm. Eh, addinin kiristaniti ya nuna zaman lafiya mm. tsakanin juna makwabci da makwabci mm. taimako tsakanin makwabci da makwabci agaji da addu'ar alheri ba na mugunta ba mm. to addinin kiristiyaniti ya nuna mana da cewa bari mu zama masu kaunan mu kamar yadda muke kaunar kanmu duk wanda yake kaunar sa yana kaunar Allah ne wanda kuma bai kaunar sa addinin kiristiyaniti ya nuna da cewa shi bai san Allah ba to yanzu uh, a faso duk wanda bai san Allah ba zai iya aikata duk abubuwan da yake mummuna na shaidan eh to yanzu bari tambaye ka a uh, faso kafin in je kan kan Allah rama usman yawan amma tambayar saboda lokaci ba mu da abin da ya wuce minti biyu mm. a cikin kila 'yan dakikoki ko kasa da ta minti daya ni yanzu misali ina da littafi na ƙur'ani a gida ina da na bible har na hausa ina karanta kowanne saboda in gane kowanne ina ya dosa shin yana da kyau kenan misali a ce a makarantunmu gwamnati ce wani abu da zai zama yana koyar da duka guda biyu a mm. duka eh. wannan ya shiga na wannan wannan ya shiga na wannan me mm. zaka ce akan wannan a takaice ah, ai wani abu ne mai kyau mm-hmm. idan yau gwamnati za ta iya yarda ta ɗauki wannan mataki mataki ne wanda za a iya koyar da 'ya'yanmu domin a yi yaƙi da ta'addanci mm. su gane da cewa eh ga abin da Allah ya ce Bible ma ga abin da Allah ya ce Qur'ani ma ga abin da Allah ya ce a cikin littafin Alkur'ani kaga wannan zai taimaki ƴaƴanmu maimakon tabarbarewa a cikin mummunan koyarwa wanda sun iya samun kansu wannan zai iya taimaka domin ƴaƴanmu su samu koyarwa magana to barin je kan Malam Usman eh, yawa nagode sosai eh. barin je kan Malam Usman saboda lokaci Malam Usman ka ji maganar da nayi wannan 'ya'yanku za da 'ya'yansu da 'ya'yanmu duka za su iya haɗuwa su karanci duka littattafan nan biyu domin a samu fahimtar juna kila nan gaba generation mm-hmm. ɗinmu ko in ce mu masu zuwa su yanda maganin wannan abu? Shi kwarai shi sai ake karanta comparative study a malam Usmanu mm. saboda kowa ya sani addinin kowa don ya tsare haƙƙin kowa mm. kuma duk wanda ka ya shiga masallaci ko coci yana faɗin ra'ayinsa ba kamar da shi fasto magana ba yana nufin kare ainihin addininsa ba ne yana amfani da shi ne don neman cin abinci kawai mm. ba addini yake ba kan zuciya ce dan sau da yawa yanzu akwai kai da kuma fasoci wanda sun yi ne don su ci abinci da wannan abin mm. don haka abin da magoya bayan su suke so shi suke koyarwa a kansa ba abin da shi Allah ya umarni ba ko addinin nasu bai umarni ba ne. To mun gode sosai Usmanu Shehu da kuma Fasto Aliyu maimai a nan za mu dakata kan da ku sai kuma wani lokacin za mu dasa daga inda muka tsaya amma za mu kamar yadda na ce za mu koma ta bangaren maganar me gwamnati take yi a kai ko kuma me shari'ar ƙasa ta ce a game da irin waɗannan bayanai na tsana koya Maryam da Safinatu? Haka ne haka ne. Um, to eh, masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafukan mu na VOA Hausa don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. A madadin Maryam Bashir Bagaji. Da Safina ta sada so dangi. Daga nan muryar Amurka da Maryam ta ce muku mun yi shekara 75 da kafuwa sashen Hausa kuma sai mu ce tun Januwari ya shekara 38. <laughs> Eh, sai mu ce a madadin Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da Vasco Valerich da ma da Hamdin Jarmai ya haɗa mu da ku a Facebook Live. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya